sai ka aure ni dole littafi na arba'in dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai da din tsira bisa shugaban mu annabin mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da halin sa sabban sa da manus ka bisha ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa nan tashar kiyama littafin sai ka aure ni dole littafi na arba'in yayin da littafin da ya gabata littafi na talatin da tara mun dakata ne daidai inda sunana Taufik Abubakar tafi da gulumbe ni malaminta ne sannan ina santa kuma aurenta nake son yi shi ne ka ta sa min ya a gaba ka ƙwaƙume kamar zaka cinye min ita duk faɗin gurin nan ma bai ishe ka zama ba sai ka sanya min ita a jikinka kai tun yaushe ma ka so mu zuwa gidan nan da bana da masaniya haka Professor wanda ya shiga tashin hankali ganin reaction ɗin mahaifin nata ya yi saurin cewa shekara ɗaya da wata takwas kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da na ji mahaifin nata ke furtawa kenan yana sake maimaitawa sannan ya ce ina raye a cikin gidan Kai a garin ku haka ake neman aure? Prof Tafkin ya shiru ya sunkuyar da kanshi ƙasa. Abin da nake son sanar da kai yadda ka zo neman auren yarinya ta kwata-kwata bai min ba, amma na yafe maka. Sai dai abu na gaba da zan gaya maka, na daɗe da yi wa ta miji. Amma saurare a littafin da gabata auren ne muka dakata. Littafin ya samu rubutu daga Aisha A. gudo wanda ne a Abba da Namiji nake karanto muku shi. Da wani mugun sauri ya ɗauko idanuwa yana duban mahaifina ya ce, Eh, abin da ka ji na ce haka ne. Na yi mata miji don haka ga hanya ka kama gabanka kamar ka bar min gida tun ma ban sa ma'aikata sun hukunta min kai ba. Tun da mahaifina ya soma magana na ji zuciyata ta tsaya cak ta daina aiki na wucin gadi. Na dawo tamkar wata matacciya a tsaye akan kan na kusan mintuna biyu sannan zuciyata ta ci gaba da bugawa da ƙarfi tamkar ma ana buga min guduma. Maganar babana iya kunne na kaɗai suka tsaya ba cikin tsokar da ke maƙale a na ba. A can cikin ɗacinta kawai nake ji, matsowa ne kusa da mahaifina ina kallonsa ina son ya sake magana domin so nake ma na sake jin abun da ya faɗa ɗin. Ƙarya ne ba gaskiya ba, saboda ɗacin kalmar da na ji ya faɗa a lokacin. A hankali na ga Proctopig ya yi ƙasa. Ashe durƙusawa zai a gaban mahaifina muryarsa na rawa ya ce, ba ka yi haƙuri. Na san na yi kuskuren gurin neman maka yarinya ba tare da izinin ka ba, amma don girman Allah kar ka hukunta ni bisa wannan kuskure da na aikata, saboda ina son Salima. So ko mai ƙarfi, na kwaɗaitu da son aurenta, na yi haka ne saboda kada na yanke mata karatunta ko kawo nakasa a cikin rayuwarta, wanda ban san kuskuren da na tafka ba, ka yi haƙuri don girman Allah kar ka raba ni da ita. Raba ni da ita tamkar barazana ce ga rayuwata. Ni ma durƙusawa na yi jikina na ƙirma kamar ma yadda jikin Prof ke yi. Hawaye kuwa kamar famfo sai ambaliya suke saman fuskata ta ma har na ɗiba na yi wanka, amma a cikin labari. Baki na na rawa na ce karka min haka ya babana, karkar raba ni da rayuwa ta ina son Taufik, ba zan iya rayuwa babu shi ba, a sani na na san baka min miji ba, ka yi haƙuri mun yi kuskure. A fusace ɗago ne ɗauke ni da wani gigi ta gigitaccen mari, ki min shiru munafuka. Tun da rikin sa kin san ki kawo namiji a gidanku ba tare da sanin mahaifinki ba, ai za ki iya yin fiye ma da haka. Ke idan ma ke ɗiyan albarka ce a gurina za ki turo sa ai ba karan gaban ki gaɗi za ki yi ba. Kwata kwata ban ji zafin marin da ya min ba. Na sake cewa kai haƙuri ba, ba tsoron aikata hakan na yi. A hankali na ga Prof tafi ya miƙe tsaye ya tsura min ido tare da alamomin tambaya iri iri akan fuskarsa. Sai ma nake hango zargi na cikin idanuwansa tsawon lokaci ya ɗauka yana kallona sannan ya juya ya soma tafiya. Na bi shi na rungume shi ta baya dole ya tsaya jikinsa kirma kar ka min hanka Taufik kar ka bar ni kar ka tafi ka yi wa babana magana ta fahimta na san zai gane irin san da muke wa juna ya juyo da ni tare da ware hannuwansa duka zai rungume ni ya ga yadda mahaifina ke auno masa kallon tsana ya fasa ya zare ni daga jikinsa ya sanya kai zai fice na tsuguna a gurin tare da ɗaura hannuna duka saman kaina na rusa kuka mai cire ina kiran sunansa don't go Taufik don't go ka tsaya ka ba wa babana haƙuri yana sona na san zai baka aure amma ya bar gurin ba tare da ya tsaya ba wani irin haushi haushin mahaifina na ji ya kama ni shi ma wani irin haushin mahaifina ya kama shi a gabansa na rungume wani ina kukan soyayya mahaifina ya ji zafi yaushe ne ma yi wa wannan sakacin rayuwa a tunaninsa duk tattalin da ya kamata ma ya min bai ce da ni komai ba illa cike da sanyin jiki ya kama nuna muka shiga cikin gida inda mamma take tana ganin mutum yake tsaye tana kiran lafiya ina fa lafiya yarinyar nan ashe zance take a cikin gidan nan ni bana da masaniya bata isa yin zance ba ne mamma ta tambaye shi sannan shi wannan mutumin na san yana zuwa gurinta don ta sanar min kafin ma ya zuwa ni dai na dakatar da shi ne saboda na na yi wa ‘yata miji da dadewa. ban gane ba yadda kika ji din haka na ce mana sannan daga yau na yi kansilin zuwa wata makaranta ya juya ya shiga ɗakinsa ya bar mu tsaye cikin ruɗani. Da tashin hankali sake rushewa ne da wani sabon kuka na ɗaki da ake ajiye ake jinyar hajiya a ciki na kamo hannunta ciki na na ina ta kuka ina riƙe da hannun hajiya ina kiran hajiya ki warke auren dole babana zai min da wanda ban sani ba hajiya don Allah ki tashi kar kar ki bari a min auren dole hajiya ki warke kakata na san da kina da lafiya ke kaɗai ce zaki min gatan da wannan auren Yadda nake kuka haka na ga hawa yana fitowa daga idanuwanta motsi take da bakinta da alaman son yin magana amma babu hali. Sannan a wannan lokacin na fahimci ta suma fahimtar komai Ganin wannan durƙuso da nayi ba shi ne mafita gare ni ba, na bar ɗakin da gudu zuwa nawa, na faɗa gado ina kuka har da shishshika, na ɗauki waya na kira numban Taufik amma ya ƙi ɗagawa. Na sake shiga damuwa ji na dinga yi kamar ma na yi hauka, wani irin raɗaɗi da zafi da ciwo zuciya ta ke min, na dawo tamkar ma mahaukaci a sabuwar kamawa ɗakin, ina ta sambato ina ci gaba da layinsa, ina neman layin numban shi. Bayan kwana biyu Prof Taofiq ya sake zuwa na musamman gurin mahaifina akan ya yi haƙuri akan ya ba shi aurena amma fur ya ƙi ya ce shi fa ya min miji. Ya ce to ya bar ni na koma sukul kar ya tsayar min da karatu. Ya ce ba zan yi ba na gama na gama ba ‘yarka ba ce tawa ce. Ko lokacin da na yi ra'ayin ta yi karatu har na saka ka. Kai ka saka ni na sanya ta? Don haka malam ka tashi ka bar min gida wallahi tallahi ko kuma na sa a ci ma mutunci. ni ko iya tashin hankali na shiga gabaki ɗaya duniya ta cakuɗe min waje ɗaya banda ma ban ma taɓa sanin haka tashin hankali zai riski rayuwata ba na ɗauka irin sau da gatan da iyayena suke nuna min ko dabba na kawo ina so za su amince wata irin soyayya wata irin soyayyar protofik ce kawai take yawo da ni a halin da nake ciki jin soyayyarsa nake tamkar ma ita ce madogara ban san kasa da kaina Ina son sa a rayuwata, ban ce haka zan kashe kaina, kowa ma ya huta tunda dai abun nan ya faru. Na daina ci, na daina sha, sai kuka, na shiga tashin hankali matuka, Haka nake rayuwa. Rarrashin duniya mamma min a kan na na cire soyayyar Taofiq a cikin zuciyata, na bi umarnin mahaifina. Ina kuka na dubi idanun mamma na ce ba zan iya cire son shi ba mamma. Ina son Taofiq, rasa shi daidai yake da zaki rasa ni a duniya yadda na shiga damuwa da tashin hankali haka mahaifiyata ta shiga tashin hankali wanda a saɓanin iya so ma ya shiga tsakanin su da babana a dalili na abin da bai ma taba faruwa ba kenan tun iya ta a gani na na ɗauka raɗaɗin rashin amincewan zaɓin babana zai tsaya iya kaina amma sai na ga ya shafi mahaifiyata daga falo inda da inda muke zaune na tsinci muryar babana yana cewa dama ke kika ɗaure mata gindi a gidan nan sannan kike ƙoƙarin ɓata min tarbiyyar yarinya sannan ke ce kike neman jifa zukatan mu cikin tashin hankali da tun farko zuwan sa ma kin sanar min da na san matakin da na ɗauka yanzu ba ta yi zurfi cikin soyayyarsa ba haka amma na san da ba za ki taɓa ƙin karɓan na ba Kuka Mamma take da idanunta ta ce na gode da, da sakayyar cin mutunci, amma ka san ba zan so lalacewar Salimat ba saboda ni uwa ce, kai kuma uba, duk yadda ta lalace sai na fi ka shiga tashin hankali fiye da kai, amma naji ji, kuma duk bayaninka kuma na amsa laifina amma waye shi mijin da kai mata. Ya ƙi gaya mata, sai da rigima ta yi rigima sannan ya gaya mata, nan fa jikin ta yi masifar sanyi ta kasa cewa komai, saboda ta san abin da ya fi ƙarfinta. Ya dawo kusa da ita tare da kiran sunanta Habiba. lamarin ne ya fi ƙarfina. Ni kaina ban san zan iya wa mamana irin wannan auren ba, mai tare da bakin ciki amma ki yi haƙuri tare da yi mata addu'a. Hawaye ne ya shiga zubowa daga ƙwarmin idanuwan mama. Mamma ta rasa wani irin aure mijin nata yake haɗawa a halin a halin Hajiya Harira. Idan auren zumunci yake da buƙata, ai Hajiya babba ita ma tana da tarin jikoki a ɗakinta, me yasa ba zai ba wani daga cikinsu ba? Sai cikin jikokin Hajiya Harira? Muryarta cikin kuka ta ce ka yi wa maza auren dole amma bai kamata ka yi wa mace auren dole ba domin gudun abin da zai je ya zo. Salima Salima kaɗai Allah ya bamu mace ya kamata mu bata farin ciki da ba baƙin ciki ba ya kamata mu bata kulawa ba rashin kulawa ba ya kamata mu nuna mata ƙauna ba rashin ƙauna ba ya kamata ya kamata mu yi ƙoƙari mu kalli mun kyautata ma rayuwar yar mu ɗiya mace guda ɗaya mutumin da ke son ta ba shi da makusa me yasa ba za ka ba shi auren ta ba domin kwanciyar hankalin mu ni ma ban ce yana da makusa ba na so na binciki lamarin mutumin mutumin kirki ne mai nagarta na yi amma idan na ba shi auren Salima na cewa Hajiya Harira me eh tsawon wata uku kenan ina tsare a gida babu inda nake zuwa zancen zuwa makaranta ma an daina maganarsa wanda kafin zuwa wannan ɗan lokacin na gama ma sa da dangina da 'yan gidanmu gabaki daya kan Prof Tawfiq Taofiq, babu wanda ma nake ragawa, duk wanda ma bai son aurena da shi ba na sha yi. na ci masa mutunci haɗi da zagi rashin mutunci sannan sai a lokacin ma na san wanda za a ba wa aurena wato Yakub ɗan gidan goggota shi ma ba shi da laifi ko makusa ta fannin kyau da kuma halayya amma zuciyata ba shi take da muradin aura ba wata ranar Monday ina kwance a ɗakina ba bacci nake ba amma idanuwa na alumshi suke na ji saukar hannu a wuya na har an soma shafa min wuya na zabura na miƙe zaune ina zare idanuwa na wa zan gani Protopopov na gani zaune ya tsira min kyawawan idanuwansa yana kallo. Kayan da ke sanye a jikina wando da rigan bacci mai masu matuƙar kyau da taushi wanda ba su wuce ma iya cinyata ba. Gashin kaina wanda suke haɗe a hargitse sun baje a bayana. Idanuwansa ya tsura min sosai saboda wani irin kyawu da na mishi wanda hakan ya kasa boyewa a cikin ƙwayar idanuwansa. A hankali ya matso ne kaɗan yana ci gaba da auno min kallon da ke kashe min jiki a duk sanda ma ya yi min. Yayin da ni kuma na dinga jin wani irin yanayi na, na daban a jikina na tsinci kaina cikin farin cikin ganinsa. Wani irin daɗi ne ya kama ni har ban san da hawayen farin ciki na ganinsa ya shiga gangarowa a bisa na ba. Zuciyata ta soma bitin da sauri-sauri tare da jin daɗi tana oyoyo wa abincin ruhinta, yaushe rabon da ta sanya sa a cikin idanuwanta. Da sanyin jiki yake ƙarasowa zuwa inda nake zaune, a hankali har ya ƙarasa isowa gare ni ya ciro hanki a gaban aljihun rigarsa, ya kai hannuwansa ya soma goge min hawayen da ke tsiyaya daga cikin ƙwarmin idanuwana. Wannan nasa dalilin su farin cikin ganinsa ne ko kuma ƙaurace min da ya yi ne na tsawon kwanakin nan. My Laolo. ya furta a hankali yana ɗan murmushin nan nasa mai tafiya da ruhina Kin sarauniya ce baki cancanci wannan kukan ba idan kina kuka ni kuma na yi yaya na ɗago na, ina kallon sa still hawayen na, sun ƙi tsayawa ki daina ki daina kukan nan please idan ba so kike ni ma na miki kuka ba na san ina da nasaba da wannan kukan naki amma ki yi hakuri wallahi ni kaina ina cikin damuwa da tashin hankali akan matsalar mu ina matukar kaunar ki Salimat ba zan iya barin ki ba kar ki yi tunanin zan juya miki baya a rayuwa a yau zan sake tabbatar miki da ke kaɗai zuciyar Taufik ta taɓa kamuwa da matsananciyar soyayya soyayya kuma mai tsayawa a rai da taɓa zuciya tare da wuyar bari Tun da ya soma maganarsa na kafe shi da idanuwa da ke cike da matukar ɓacin rai, ji yadda yake magana kamar ya damu da rashin gani Na yi maganar ne a ƙasar zuciyata sannan tsam na miƙe tsaye na soma tafiya ina magana cikin ɓacin rai. Baka da abin da za ka ce min tofik tsawon kwanaki ka share ni baka damu da sanin ko a wani hali nake ciki ba yayin da ni duk kwanan duniya sai na yi kukan rashin ka amma babu komai kawai ka tafi abun ka zan saka wa zuciya ta haƙurin rashin ka na karɓi zaɓin da mahaifina ya min dama na shiga damuwa ne saboda na ɗauka kai ma kana cikin damuwa kamar yadda na tsinci kaina ban san cewar wahalar da zuciyata kawai nake yi ba a kanka Na ƙarasa magana tare da juya masa baya cikin wani irin shauƙi na jiya Fisgoni, Na juya a matuƙar tsorace, na yi lu sai faman saman faffaɗan ƙirjinsa. Mai cike da yalwan gashi hancina ya sauka daidai inda ya fi jin ƙamshin turarensa. Out touch. Lumshe idanuwana ne saboda daɗin ƙamshin turaren nasa mai tsayawa a zuciya. da ta da sha'awa ya kai wa hanci na ziyara. A hankali ya shiga yawo da hannunsa a sassar jikina tare da tausasa lafazinsa mai narkar min da zuciya. Ki yi haƙuri babu ta yadda zan neme ki ne. Na kira numbar tsinki sau babu adadi baya shiga. Ni ma ina cikin damuwa ba zan iya barin ki ba. Ba zan iya rayuwa babu ke ba ki tausaya min ki duba yadda nake riskin ɗin nake riskin din life dina a ki. Ya kai bakinsa daidai saitin kunne na ya soma magana a hankali cikin raɗa. ki bi ni mu koma ƙasata mu yi auren mu a can. Zan riƙe ki amana ba zan taɓa cutar da ke ba. Zan zame miki komai a rayuwa ba zan bar ki ki yi maraici ba. Lamu ne a jikinsa ina sauraron kalamansa da ke ratsa ni ba tare da na yi yunƙurin cewa wani abu ba ko dakatar da shi ba saboda zuwan wannan lokacin maganganunsa na shiga na shiga ta sosai fiye ma da tunani Ga shi yadda yake yawo da hannunsa a sassar jikina yana sake kashe min jiki kuma ina matuƙar son salon da yake min na san wasu za su ga laifina akan yadda nake wa Taufik jikina shi ɗin daban yake a cikin maza a ma saurare ku yi haƙuri da ni a kullum da koyaushe na san cewa maza da mata suna sauraro na amma daga ciki kashi saba'in da biyar a mata ne suke sauraro na daga cikin kashi saba'in da biyar kuma kashi goma sha biyar 'yan mata ne da kuma wasu zawarawa ƙanana. Kusan zawarawa ma kala kala ne, akwai wanda 'yan ƙanana ne, amma duka dai sunansu zawarawa. Ina nufin wanda suka yi aure suka fita ko ta dalilin miji ko kuma ta dalilin auren dole da dai sauransu. A duka dai suna cike, wasu suna ƙarƙashin dole dole sai sun bi iyayensu wato idan ko da ko sun zama suna da 'yanci ɗin don zaura tana da 'yancin kanta. To ba zan cika ku da surutu ba, ku masu saurare especially ma ƙananan yara matasa masu tasawa. Ina ƙoƙarin na baku shawara kuma na tunatar da ku wani abu. Mu bar maganan iyayenmu mu cire su mu aje su a gefe na maganar cewar za su mana dole kuma babban damuwarsu wasu kan har ga Allah suna duba me yake da shi ko wani nasaba ko cancanta wanda shi yake da shi wani qualities yake da shi wanda wannan gaibu ne babu tabbas don ba a san shin zai tabbata da shi ko ko ba zai tabbata ba shin halin shi nan za ta sauya ko ba zai sauya ba to wasu 'yan mata suna guduwa ma ba ma aure suke tafiya su je su yi da wasu ba suna guduwa ne don wannan aure na dole kuma suna ma wasu da yawa rashin kunya akan hakan daga ciki babban rashin kunya ma har ta yi ikirarin za su raba gari da iyayenta ko zai raba gari da iyayensa yawanci yawancin 'yan mata da suke da yin suke yin irin wa'annan wa'anda suka fi ƙarfin iyaye don wasu suna iya fin ƙarfin iyaye me suka fi ƙarfin iyaye watakila shi namijin ya fi ƙarfin iyayen wato ta wani ɓangaren da nake cewa ya fi ƙarfin iyayen ya fi su abin hannu ya fi su sanin manya wanda ko da wani abu ya faru daga baya ba za a iya hukunta shi ba saboda su ɗin ba su da inda za su kai aka a nema musu haƙƙinsu tun da ‘yarsu ce kuma zai ɗauke ta ya tafi da ita bayan ya gama amfanuwa da ita ya ga dama ya sake ta ya ga dama kuma ya yi tun da shi karan kansa wasu suna ɗaukan aure kawai wani abu ne wanda za su yi a iya san ransu in sun ga sun kwaɗaitu da mace ina matsalan aure shikenan sai a ɗaura bayan an ɗaura auren sai su yi abin da suka ga dama sai su sake ta to koma yaya kai Allah yana gani kuma ko yaya kika yi Allah yana gani kuma shi ne mai hukunta wanda ya yi laifi kuma a lokacin da ya ga dama to ba wannan nake son in tunatar da ku ba sai dai in tunatar da ku wani abu guda haƙƙin iyaye shi ke bin eh, yake cire albarkan da ko da ana son a yi auren duk soyayyar wai sai ku ji ana cewa babu so wallahi ba son bane babu wannan haƙƙi na iyaye saboda uwa uwa uwa sannan uba sun fi wannan wanda kike son haƙƙi a kanki to kin ga in kika gudu domin haka kin ga kenan haƙƙin su ba zai taɓa barin ki ba wanda wasu iyayen ana samu ma iyaye mata majority suna tsayawa su ma ‘ya'yansu adda ko da ko sun rasa su a daidai wannan lokaci wata yarinyar da yardanta za a yi wata kuma wallahi ba da yardanta ba ne me ba da yardanta ba duk hanyar da za a bi a canja mata tunani tunda a yi tsafi gaskiyar mai shi ko a canza mata tunani a juyar da tunaninta sai iyayen su zuciya a kai su ce a tunda ta ga dama ta bi namiji ta je duniya ne tunda ta ga dama ta bi namiji ta je duniya ne wallahi wata ba da kanta take ba amma fa kada ku dogara da wannan ku ce wai ba da kanki kika yi ba a'a kar ki yi wannan kawai dai abin da nake tunatar da mu baki ɗaya iyaye ku yi ƙoƙari ku kalli kullum da koyaushe kun koya ma 'ya'yanku addu'o'i masu kyau na tsari wanda ba komai ne zai yi tasiri a kanki ba ko a kanta. Ke karan kanki mahaifiyar akan iya sayan ki ta hanyoyi da yawa. To gwara ma a bi ta hanyar da na zahirance ne da abi na baɗi ne, Shi na ne ba zai taɓa tasiri a kanki ba in akwai ƙarfin addu'a a kanki. Saboda haka zan yi amfani da wannan dama wurin tunatar da ku don Allah don Annabi ku dinga yin bakin ƙoƙarin ku wurin ganin ku daina nuna ma maza za ku iya yin komai a kansu. Dalili kuwa shine. ne yana iya amfani da wannan dama wurin cutar da rayuwarki wanda na sani a kullum da koyaushe namijin shi shi ne sai dai shari'ar a lahira ko a nan duniya ma Allah zai saka miki amma kamun nan dai kan gaskiya kin sha bakar wahala don wahalan ga baki ɗaya kanki zai ƙare kuma ba ma fata saboda haka Allah Ubangiji ya yaye kuma Allah ya tsare mu da tsarewarsa kuma Allah Ubangiji ya sa mu gane baki ɗaya mu koma cikin labarin mu kai tsaye ku kuma yi haƙuri zan rike ki amana ba zan taɓa cutar da ke ba zan zame miki komai a rayuwa ba zan bari ki maraici ba lamo ne a jikinsa ina sauraron kalamansa da ke ratsa ni ba tare da na yi yunkurin cewa wani abu ko dakatar da shi ba saboda zuwa wannan lokacin maganganunsa na shiga sosai fiye da tunani gashi yadda yake yawo da hannunsa a sassar jikina yana sake kashe min jiki kuma ina matuƙar son salon da yake min na san wasu za su ga laifina akan yadda nake sakarwa Taufik jikina ɗin shi ɗin daban yake a cikin maza. Haka a cikin zuciyata babu na biyunsa, fuskata ya haɗe da nashi, idanun shi cikin nawa, hancinsa kuma na bakinsa dab da nawa. Muna fuskantar juna sosai tare da musayar numfarfashi. Sannan muryarsa a sanye ya ce, za ki bi ƙasata? Numfashi da ajiyar zuciya na ja da ƙyar na sauke a hankali. Ya ci gaba da yawo da hannunsa a jikina yayin da ya soma wasa da lips ɗinsa kan list ɗina kafin daga baya dai ya haɗe bakin mu waje ɗaya yana tsotsa sai da ya ɗauki mintuna goma sannan ya sakar min baki yana fesa min numfashinsa. Za ki bi ni ƙasa ta mu yi rayuwarmu a can? Jikina a mace na girgiza masa kai alaman ba zan bi shi ba. Ba za ki bi ni ba? Na sake girgiza masa kai. Ya tsura mini ido ya yi shiru Illa ya yi hakan ne saboda rasa abin da zai sake ce min, ni dai ban sani ba. A hankali na ji ya sakar min jiki ya juya da niyyar barin ɗakin na yi sauri riko hannunsa cikin nawa na riƙe gam ina fidda numfarfashi. Ya tsaya ba tare da ya juyo ba, kar ka tafi ka bar ni cikin tashin hankali da ruɗanin rayuwa. Ka yi wani abu a kan lamarin nan amma ba don tafiya da ni ƙasar ka ba don Allah. Ba zan iya barin iyayena ba suna da matuƙar muhimmanci a gare ni. Ya juyo a hankali hannuwansa riƙe cikin nashi ya soma murzawa hankali tare da juyar da ni ya manna bayana ƙirjin jikinsa. Ya soma tafiya da ni a jikinsa zuwa gefen gadona, ya zauna tare da zaunar da ni bisa cinyar shi. Still dai idanunsa na kaina. A hankali ya kira sunana Salimat, na ɗago kallonsa mahaifinki baya sona Salimat. Ke kaɗai kike sona, ni ke mahaukacin sanki. Zancen da nake miki yanzu a haka na kira yayata da muke ciki ɗaya da ita na sanar mata da komai da ke tsakanin mu da ke abin da nake so da ke ki bi ni mu tafi Najeriya idan muka yi aure muka haihu za ki sake dawowa ga iyayenki ni ma zan biyo ki na ba wa baba haƙuri abin da muka aikata a lokacin na san za su haƙuri su yafe mana gaskiya Taufik ba zan iya bin ka wata ƙasa duniya na bar iyayena ba ba zan iya ba idan na bar su ciwon zuciya ne zai iya nasarar kama su su mutu wa gari yawa yawa me amfanin rayuwata da babu iyayena a cikinta kai fa namiji ne sannan ko babu komai ba za ka ta samu ba za ka ta samu matsala ta da iyayenka ba ba za ka taɓa yadda ta sanadiyya na ka samu matsala da iyayenka ba shikenan shikenan naji naji ba sai kin ni dai kawai abin da nake son sanar miki idan ina dab da barin ƙasar nan at any time zan iya barin ƙasar nan so duk abin da ya biyo baya tafiya ta karki kuka da nake kuka da kanki sannan karki ce na ci amanar ki ke ce kika ci amanar kanki ya ƙarasa magana na yana yawo da hannunsa a jikina wani irin abu na dingaji ya soma min yawo a ilahirin jikina wanda ke matuƙar kashe min jiki a duk sanda ya yi ina jin sa ya soma ƙoƙarin raba ni da kayan jikina na yi sauri riƙe hannunsa in tofik na riga da na yi rantsuwar wani abu makamancin sex ba zai sake shiga tsakanina da kai ba kuma ko babu komai I don't have any feelings now Damuwa ta tafi wannan ƙarfin ba zai yiwu ba Saliman da me yake so na ji eh damuwa ta ta min yawa ki bar na rage wa kaina damuwa ta hanyar samun natsuwa ta tare da ke me yasa kake son yin sex da ni me yasa me yasa ka zaɓi ka rinƙa yin sex da ni me yasa saboda ina son ki soyayyar ki ce ta haifar da haka mata nawa nake gani me yasa ban kai kaina gare su ba don haka kar ki yi yunƙurin dakatar da ni domin dai ina tabbatar miki sai da sai dai jama'ar gidanku su taru gaba ɗaya a kanmu ke ni fa ban fi kowa ban ƙi kowa ma ya san me tsakaninmu da ke ba dan na fi son mahaifin ke san komai so that ya yi gaggawan aura min ke a wuce wurin wallahi idan na san za a samu za a samu matsala da mu da na san ma za a samu matsala gaba ɗaya zan yi da a ranar zan yi yadda zan yi a ganmu babu wata hujjar hana ni ki. na zaro ido waje gaskiya tofi baka da kirki wato ko mutuwa babana zai baka da matsala ko kai baka damu ba abin da na fahimta da kai fa kenan ba ma zai mutu ba fa aura min ke kawai zai yi na ci gaba da kular masa da ke yadda zai yi farin ciki ya karasa faɗar haka tare da ci gaba da yawo da hannunsa a jikina cike da kalamansa masu sanyi da daɗin sauraro da nuna min mahimmanci na a garin a gurin shi har ma ya samu damar raba ni da yan rigar baccin da ke sanye a jikina ya so mu aika min da romansin ɗin, tun ina fisgewa da nuna masa alaman ma bana so har na zo ma na sadura na bada kai muka shiga aikata zina a gidan iyayena Mun daɗe tare da shi muna morar juna ba tare da gajiyawa ba kasancewar mun ɗauki lokaci mai tsawo ba mu yi ba. Bayan komai ya lafa ne ya miƙe ya shiga bayi ya soma wanka ni kuma na zauna jugum tare da rafka uwar tagumi. Ina nan zaune fito ya shirya tsaf cikin kayansa ina zaune ina kallonsa kamar ma na cinye shi saboda wani irin kyau da kyawun sura Allah ya masa mai tafiya da zuciyar mutum. A jiya zuciya na sauke na kira sunansa cikin sanyin murya Taufik. Ya dago idanuwansa yana kallo na daidai lokacin da yake ɗaura agogon tsintsiyar hannunsa. ta ina kake shigowa ɗakina ne mu je ki gani zan tafi wataƙila na dawo wataƙila kuma shi kenan sai a darul salam sai dai na ce Allah ya sanya alkhairi a cikin aurenki na ja tsaki waye zai yi wani aure matsawar ban aure ka ba sai dai na mutu babu aure saboda kai kaɗai zuciya ta ke so da muradin kasancewa tare uhm, wannan ba gaskiya bane tun da kika ƙi na kika ƙi bin zaɓi na ai dole ki zaɓi ki bi zaɓin iyayenki ki auri wanda suke so yana ƙarasa magana da ya ciro wani ɗan ƙaramin diyari wanda ba bai wuce tafin hannuna ba ya kamo hannuna ya saka min ciki ki adana min shi da kyau na ce me shi ki je ki ɓoye a waje mai muhimmanci daga baya kya duba ki ga abin da yake a ciki Na amsa jikina na matuƙar sanyaya na isa inda jakata take rataye na sanya diyari mai shegen kyau na ƙamshi yana ta ƙamshi tamkar ma yadda Mamallakin sa yake kamshi. Shi kuma ya nufi balkoni tare da yi min warning ɗin glass Wainin ɗin gilas ya buɗe, ya juyo yana na. jikina a sanye na ƙarasa inda yake tsaye. Janyo ni ya yi jikinsa ya rungumo ni sosai tamkar ma wanda za a ƙwace masa ne. Ba na son rasa ki Salima, ban san me yasa ake son hana ni auren ki ba. Wallahi wallahi ina matuƙar ƙaunar ki, ni ma ina son ki Ni ina son ka Taufik. Sai da muka yi kusan mintuna goma a tsaye a rungume da juna, sannan ya sake ni ya nufi balkoni. Ina tsaye ina kallon sa ina kuka mai taɓa zuciya, so nake ma na ga ina zai bi. Sai na kama ƙarfen bankwai. Yana kokarin sauka a hankali a hankali, ƙafarsa ɗaya tana jikin bangon gidan da ke zagaye da wayar wutar lantarki sannan ya kama wata igiya ta bayan harabar gidanmu ya tafi ƙasa zuu har ya kai ƙasa ina kallon sa ya sauka yana kakkaɓe hannunsa. hannuwansa tare da ɗago hannu. Wasu zafafan hawaye ne suka gangaro min saboda ganin yadda yake sai da ranshi a kaina. Na tabbatar da security ɗin gidanmu sun gan shi a daidai wannan lokaci za su iya harbe shi. Da gudu na juyo na koma ɗakina na sanya hijab na biyo bayansa so nake na gaya masa kar ya sake wannan kasadar amma ina ƙarasa saukowa na neme shi ma sama ko ƙasa na rasa. Na ƙarasa bakin gate gurin security muryata na rawa na kira sunansa John ko ka buɗe boyfriend ɗin ko ka buɗe ma boyfriend na gate ya ce yes madam baki san da zuwansa ba ne na ce na sani ok yanzu ya fita saboda ke na buɗe masa amma alhaji ya hana fa kawai dai saboda ke ne ne haka na ce na gode sosai john ba tare da wata alamar tsoro ko fargaba ba na soma kokarin buɗe karamin gate ɗin zan nufi waje john ya dakatar da ni yana bani haƙuri small madam alhaji ya ce kar mu sake mu barki ki sake fita tsayawa ne kawai ina kallon sa tare da ɗaura hannuna bisa kai, ina jin tamkar na kurma iyo. Haka ina ji ina gani na koma cikin gida na na ƙarasa na ina kuka na shiga na yi wankan tsarki. Ranar ban samu isasshen bacci ba tunanin maganganun Taofiq ne kawai ke yawo a cikin ƙwaƙwalwata, yayin da zuciyata take bani ƙarfin gwiwa bisa bisa binsa ƙasarsa. Wani ɓangare na zuciyata na nuna min illar aikata haka, duk runtsi har na kar na sake na bi shi na bar iyayena iyayena suna da matuƙar muhimmanci a rayuwata a haka har bacci ɓarawa nasarar ɗauka ta cike da mafarkai barkatai maganar matsalata da prof Tofik ba Maganar matsala ta da Prof Taufik ta bazu a cikin dangi na, har Hajiya Harira ta samu labari nan fa hankalinta ya tashi ta sake bazama cikin gari gurin bokaye da malaman tsubbu kan batun aure na da Yakub. Bayan ta je gurin wani malamin tsubun ya yi mata duba ya tabbatar mata da duk kina duk da kina son auren Yakub sai an yi shi auren. Domin dai akwai alkhairi a cikin auren da shi har ma da rabuwa tsakani amma duk da haka zai mata aiki mai zafi akan mahaifina da sauran dangita ta yadda ma kowa zai sake yin na'am da lamarin. Dare ran ta dawo ne daga gurin boka Jannat ta kawo mata ziyarar dare. Ta iske ta tana waya da ƙawarta a madadin ta katse kiran sai cewa ta yi ta zauna tana zuwa ta jira tana zuwa wajen gidan wajen gidan ta je ta wajen bayi tana ci gaba da waya da aminiyarta inda suka ci gaba da tattaunawa kan lamarin hatsabibancin su nan ne Hajiya Saratu ta ji komai da duk yadda mata ke hada tuggu ta hanyar bin bokaye Hajiya Saratu ba ta yi sanya ba ta yi tattaki tun daga zugu zuwa cikin kwatano ta samu mahaifiyata da zancen abin da ta ji kunnen da kunnenta sannan ta tabbatar wa mamma mammacewar a tashi a tsaye da adda domin dai tana ganin ko ciwon hajiya babba tana da sanya hannu a ciki. Lokacin da mamma ta sanar mahaifi mahaifina kin yadda yayi da maganar ya fututtuke ta ya hana ta ma ƙarasa maganar wai hajiya Harira ba ta bin bokaye da malamai a kansu. da mahaifiyata ta matsa masa da zancen sai ma cewa ya kar ta dame shi don Hajiya Harira ba za ta taɓa aikata hakan ba. Don haka kar ta sake ma zuwa masa da irin waɗannan zantattukan banza marasa ma'ana da kan gado akwai dai wanda ya isa yi bayan Allah babu wani mutum da ya isa yi wanda abin da Allah bai ba babu shi mamma ta girgiza kai alaman ma a to kar ka sake ta da zancen idan ma ba haka ba zan saba miki ita dai ta Ta bar zancen a cikin zuciyarta, amma tun daga ranar mahaifiyata ta tashi tsaye da adda sosai akan Hajiya Babba da mahaifina. Shi tofik ga baki ɗaya ƙasar Kwatano ta fita masa rai. zaune kawai yake cikin ƙasar baya ma jin daɗin zama cikin tare da neman mafitar yadda ma zai yi zai ci gaba da zama cikinta ne a halin yanzu ba ma tare ba zai bar ƙasar ne ya koma ƙasarsa ba ya je ya ci gaba da rayuwarsa kawai ba da matarsa da ɗansa zuciyarsa ta ba shi shawara kawai ya bar ƙasar kawai matsawar ma bai samu aure na ba a wani zuwa ne da aminiya ta ramna ta yi bayan mun sha hirar mu da ita wanda rabi hirar duk ta matsala ta ce da taufik da za ta wuce ta bar min wayarta ta zare layin tun da ni tawa wayar tun tuni ma an karɓe don haka ta nan a nan ne muke magana da taufik ɗin sai mu kwana ma muna waya da shi ba tare da mun gaji da juna ba tare da musayar kalaman soyayya ni kaina ina jinjinawa yadda Taufik ke maitar suna da kaunata ban yi tsammanin ma yadda ya mallaki sirrin jikina zai iya ci gaba da sauran haka ba amma kullum cikin nuna min kulawa da soyayya yake duk da babana ya ce ba zai bashi ni ba amma ya kasa rabuwa da ni to a cikin hirar ta mu ce yake sanar min da matsawar ma bai samu aure na ba zai bar ƙasa ni kuma nake ƙarfafa masa gwiwar zamu mallaki juna a matsayin mata da miji ya kwantar da hankalin shi don haka kuma nake karfafa masa gwiwa za mu ƙara tabbata don haka kullum muna makale a waya da shi ko whatsapp application tare da yin video call amma yana yawan yin yi min complain ƙasar Kotono ta ishe shi sannan ya yi da na sanin zuwansa ƙasan Salimat idan na san zan haɗu da ke na kamu da matsananciyar ƙaunar ki mahaifinki ya hana ni auren ki da ko da billions of dollars ba zan zo ƙasar nan ba billions of me billions kai Mm-hmm. Allah sarki, faɗan sunan kuɗi a baki da daɗi. Ni kan ya kwatanon nan kan dai kan ina ce ma shi ma Najeriya ne. Ko da ke na ga 'yan kwatano suna ta yin comment akan littafin nan, kasar mu kasar mu kasar mu. To, ni dai duka duka anan gudun zan dakata sai mu hada littafi na gaba. Don jin yadda al'amarin za ta kasance saboda dare ne sauka ji na rage bolan a duka duka kamar yadda na faɗa muku sai mu haɗu a littafi na gaba wanda zai kai kwana biyu nan gaba kamun ku sake na zan huta mu haɗu dai kar ku manta da wannan labari na auren kwangila shine za mu ɗaura kuma mu ga abin da Allah zai yi nan da ɗan wani lokaci duka duka dai mu haɗu zuwa bayan kwana biyu in kamar yadda na ce